kana ya tsalo e hata ka da an yi hori ma misalu haza misalu a subaigi eh subaigo ni kai ran na sha faɗin labarin subaigo wanda zo mai tambaya ya ɗauko aya da aya ya gwara ya ɗauko wannan da wannan ya gwara umar ya nemi shi samun ya tafke shi ya tafke shi ya saka kewaya da shi ka mai tsada gama tarihinsa a nan a ciki amma ba za karanta muku ba ka ni aro hmm? me za ka na gana abokan irin sa ne ku ga ashe wancan masa ya dauke na ka shi ne ku to yanzu ka dauke na haɗa ɗayin neme shi ban gani ba an rasa kuma wanda na ba fi nudubil imami yana magana wajen bukatar imam lil qitali neman shugaba na ƙasa lil qitali neman a yaƙi amma da sakamako waye zai yi kaza za a ba shi kaza na imam liman shugaban ƙasa ya nemi lilƙitali zuwa ga yaƙi bai ji olin an yi ana da kaza an yi ana kamar misali na ce a sa ka nazari a sa maka ji'uli ina ba da masu yana nan ku an ce in eh? to labari ya kai masa <laughs> ta bakin wasu cewar an ce kai nazari shi kenan za ka yi hadda sai da ji'uli za ka yi hadda kai hadda ka saboda Allah a ce ma za ka yi hada sai da ju'uli ai abin nan in ka ba za ka haddace in ka haddace za a baka kyauta in ka haddace za a baka kyauta ana yawa sai dai ana wa'anda suke ba su da imani amma faleta sabakal mutasabiquna din a yi mana tsakaninmu da Allah kawai fi dubil imami lil qitali bi jawli qultu ara'aita bani labari in qala al-imam idan shugaban ƙasa ya ce ko sa komanda man qatala fi mawdi'i duk wanda ya yaƙi a wuri kaza kaza mawdi'i kaza falahu kaza wa kaza sai wannan a fili yake duk wanda ije yi a gari kaza za a je wurin ɗin in dai har ya je ya iya iban rundunarsa ije kaza to za a bashi kaza da kaza au qala man qatala min al rajulan wanda ya kashe wani mutum daga makiya waje a bi ra'asihi ya kawo kansa falahu kaza wa kaza au ba'atha sariya ko ya tura wata runduna fi wajahin min al wujuhi qala ma ganimtum min shay'in falakum nisfuhu duk abin da kuka samu na kayayyaki kuna da rabinsa قال سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة ينا كاما هكا كاما ما يسنري أن يقال لهم آتي مصو آتي مصو قاتلو ولكم كذا وكذا ويقول أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له جعل نا kyaman متياكي yaƙi مسا كذا Waƙar Yahu ƙarahi ya tan shaɗida. An yi ya sifi ƙaddamu nafsihi. Yanzu bada jinin kansa Ala musulhari. Ya shiga cikin haɗɗin shiga lafkin da zai mutu a kan irin wannan. Kalima alikum rahima har rahuma. Laa zakin nan kamance wanda ya zo da kanwani ga kaza. To kaza in ki ne ji ulujinga. jinga ce shine jawli qala malikun rahimahullah ma nafala rasulullahi sallallahu alaihi illa min ba'di ma baradal qital annabi bai ba da kyauta ba sai da yaƙi ya kwanta sai da ya sanyi tukuna sai da duka wata ƙayar baya ta kwanta sai da aka gama kwantar da komai فقال من قتل قتيلا تقوم له عليه بينه فله سلبه duk wanda ya kashe wani wanda aka kashe kuma yana da hujja ta komo lahu alaihi bayyana falahu salabhu ya samu ya kwashe kayan shi ya sutale kayan shi wa fi الله أين sallallahu alaihi uswatun hasanah hmm eh mamu ta komo lahu alaihi eh bayyana tamba eh haka nake oh to to to ta komo ainihin bayyana shaida ta tabbata a gare shi shi ya kashe wani eh ko muta shaida ai kasan tana da yau yanzu ka dobi wancan wanda ya kisan wanda a wannan yakin ne ma wani mutum yana taɓarna mutane yana taɓarna mutane yana taɓarna mutane ya kwance kwance ya laɓe ya laɓe har ya kai kansa kawai ya ɗora masa takobi da ya ɗora masa takobi ya juya gan shi sai ya damƙe shi masa irin wani mahaukacin damƙa yana casi da jikan shi mutuwa can jini na zuba jini na zuba sai ya sake shi sai ya faɗi ta shi kenan bayan an gama yaƙi yana yi miƙe da shi ce duk wanda ya ce an yi kaza kaza shi ne miƙe ce da Allah wa zai min shaida tunda shi ya san ya kashe ya san wancan mutum da ya masa haka tunda kafin ya kashe shi ba ga yan kallon da aka kwasa dan Allah wa min da shaida aka yi shi can ana uku shine wani miƙe shi ya rasulallah ni na kwashe kayansa ah, da Allah ka ka da ka eh, biya shi mana ka kwanta masa da hankali da wani abu ka fitar da shi daga cikin dukiyar daga hannunka abubakar ya mai gice wallahi ba za a yi haka ba bai ma jira annabin ba bai jira ba yake wallahi ba a yin haka yaya zaki daga zakunan Allah zai tashi yi jihadi sannan kuma kai a ɗauke salabin a baka zauna gari banza wani ya aiki a ɗauke abin a baka fito masa daga hanshi shi ya fito da shi yana ce daga nan ya samu jari to kaga ai akwai hanyoyin shaidan tun da abu ne ban zuba wanda muke ba zai wahala kai dai su mutane ne masu gaskiya to sannan kuma zai iya zama dai wani abu in wani abu nashi ma ka zo da shi in menene dai ya danganta dai har za a iya tantance tun da ko shaida an ka bayar a gaban alkali ai san tantance ta akwai abin da zaka da kawo shaida ne ya gare ka an yi haka an ya kace wannan bai zama shaida ba to haka shaida dai wanda ka sani ana karban shaida ya tabbata kai ka san yadda ake bin ana samun shaida yake cewa to haka da aka wa fi rasulillahi uswatun hasana fa kaifa yuqalu bi khilafi ma qala ya za a faɗi sabanin abin da ya faɗi wa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya sunnata walam ya ne? labari bai same ni ba annan nabiyya alaihi salatu wassalam qala zalika wala amila bihi wancan magana din man qatala qatilan wa ba wannan man qatala wancan dai baya man fa'ala kaza falahu wala amila bihi ba'da hunaini walau anna rasulallahi sanna dalika yau da annabi ya sunnanta ta yi haka wa amara bihi fi ma ba'adu ba da hunayin cikin abin da ya taso bayan hunayin a da ya zama hujja kana zalika amran sabitan laysa li ahadin fihi qawlu وقد كان أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يبعث الجيوش ينا تورا رندنوني فلم يبلغنا أنه فعل ذلك ولا عمل به ثم كان عمر بعده رضي الله عنه فلم يبلغنا أنه أيضا أنه فعل ذلك سيما